وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna ashirin ga watan al-muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas ta manzo sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a yau za mu yi darasi na tasa'in da biyu a wannan littafi mai albarka sharhul usulul salasa littafi da ya kunshi bayanin ginshikai guda uku ya jaba duk musulmi da musulma su san su kuma su yi aiki da su kafin ajalinsu don sai an ba kowa tambaya a kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wannan littafi ya kunshi bayani akan waɗannan ginshiƙai wanda muke ta jin sharhi da bayanin wannan ginshiƙai ɗin muna ginshiƙi na farko shine magana man rabbuka waye rabbu sannan kuma ya za a san rabbu shine ubangiji in mun yi wannan karatun a baya kana sanin ubangijin ka ta hanyar halittunsa da kake gani da ayoyinsa wanda suke kewaye da kai mai sharhi ya taho yana mana bayani hatta a karan kanmu waye ubangiji ka kalli kanka da kanka kai tunanin asalinka da tushenka a za ka san lallai ba kai kai kanka ba wanda ya yi kan nan shi ne rabu ne ubangiji shine khaliku shi arraziku shine shi shine maliku duk ƙarƙashin wannan mala yake ta mana bayani inda muka tsaya inda yake cewa fallahu subhanahu na bi tauhid rububiyyati ليلفت الفطر الفطر السوية والقلوب التقية والعقول النقية lahu bi بتوحيد الألوهية wannan ina nana ta mana shi tauhidin rububiya ana samar da shi don ya tabbatar da tauhidin uluhiyya ne? in ka yarda da tauhidin rububiya to za ka yarda da tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine ta Allah da ayyukansa ne mahalicci shi ne wanda ya halitta ya mallaki halittar yake gudanar da ita ya rene ta ya komai wannan duk aikin Allah ne wannan shine rububiyya ko kaɗaita ci Allah da wannan in ka sani zai wajabta maka kaɗaita ta shi da bauta masa cewa shi kaɗai ne abin bauta shine tauhidul uluhiyya to shine da ya gama mana abin da muka ji rana ita yau sai ce fallahu subhanahu kiruna Allah mai tsarki da ɗaukaka yana tunatar da mu bi tauhidin rububiyya ta hanyar tauhidin rububiyya yana tunatar da mu ne liyar fitar fitari asawiyya don wanda yake da fitara da madaidaiciya ne sai ce kowa an halicce shi kullum mauludin yunadu alal fitara. duk wani abin haihuwa na ɗan adam an halicce shi akan fitara. wato rika jin a kwakwalwar shi akwai wani abin halitta wato akwai wani abin bauta kun gani duk wani ɗan adam kitira ya rika jin akwai wani abin bauta ya samu mai bauta ma na gaskiya ba shine Allah zai ga yaji yana bauta ma wasu ababen na shirme na bauta ma dutse rana wata iska aljani shehi waye dutse kuna fahimta to wanda fitirar shi take kalau madaidaiciya ba a shedan bai gurbata ta ba tunda a wancan hadisi annabi cewa kullu mawludi yuladu ala al duk wani abin haihuwa na ɗan adam ana haihuwarsa ne akan fidara illa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani sai dai mahaifansa su mai da shi ba ya yahude ko kirista ko kuma ba ma guje wato shine wanda ma bai yarda da akwai Allah ba to kaga shine ne yake cewa duk abin da aka yi mana bayanin nan a baya wannan Allah ne ke tunatar da mu da tauhidin rububiyya kada ta Allah da halittarsa don ya wato karkatar da fitiran mu ko don ya sanya tunaninmu wanda yake daidai shine alfitar sawiya wal qulubi taqiya da wanda zukatansu suke masu tsoron Allah masu takawa wal uqulul laqiya da hankula ta tu, wanda hankalin shi bai gurɓata ba da fitina ta shaidan inda shaidan ya yi alkawari zai karkatar da 'ya'yan adam su bi hanyar shi ba duk wanda zuciyar shi ba ta sami matsala ba shaiɗan ya ja zuciyar ta gurɓata ko kuma a hankalinsa ya gurɓata ko kuma fitararsa ta gurɓata to lallai wannan abin da zai tabbatar masa shine lil Ikirari lahu bi tauhidil uluhiyya tabbatar masa da tauhidi na uluhiyya ya ikirari. an sai Ikirari ai ko ikirari abin da zaka faɗi da kanka haka yake eh shine Ikirari ana tuhumar kada laifi ka zo ka ce haka ne nayi ba shi nan ba ba wani magana kuma kawo shehi ka yi ta shi kenan to shine in ka fahimci tauhidin rububiyya kuma kwakwalwarka kalau take zuciyarka kalau take kana nan ras to lalle wannan zai tabbatar ka yadda da Allah shi kaɗai shi ne abin bauta. Kun gane karatun? Duk fa wannan bayani da ake ta mana dogo wannan shi ne fana cijar fa. In baka gane ta ba to sauraron karatun duk bai amfani ba. Duk dogon bayanin da ake ta mana sammai kasai da falakai taurari da ruwa da waye duk teku da waje da tudu duk abin da ake so a gane mu gane Allah shine mahalicinsu to tun da ko shine mahalicinsu ba wani a duniyar nan da ya daidai da kiyashi daidai da sauro daidai da numfashin mutum ɗaya ba zai halitta ba to wanda ya yi nan shi ne wato shi ne wato ya cancanci abota mai shi ne al-ilahu al-ma'aluhu al-ma'abudu shine ilahun abin bauta shine alma'aluhu duk ma'anarsu ɗaya shine kuma da abin bauta shine Allah kun gane abin da zai dora mana har yau kenan yace ce unzur li tilka shajarati zati al-ghusunin nadira kaifa namal min habbatin wa kaifa ابحث وقل من الذي يخرج منها الثمرة ya wannan ya kawo don ya nuna mana tauhidin rububiyya shi ne yake tabbatar da tauhidin uluhiyya ya ce tilka shajara kalli wannan bishiya ainihin mun san bishiya ko karatu ne a wayan kajiya in ma ka san bishiya ka ke waiwayawa da tunaninka da kalli bishiya za ki gusulin najara Bishiyar ma abuciyar rassa wanda suke gasanin sun cika ta yi komai da koranta da fato da komai to ka kalle ta inda ka kalla hankalin ka bai kai kai tunani ba yanzu tunan wata bishiya ko a gidan ko a kofar gidan ku ko a layin ku ko a ugo ko a gonarka ce, kai fa min yaya ta girma daga kwaya ce asalin ta da ta eh, min habbatin wa kai fasarar shajara ya aka yanzu ta zama bishiya ka ɗauki dake bishiyar da bino ai mun san kwallon da ba shi ake saka a jinne ba ya fito ya zama girman da bino haka duk bishiyoyin da kake ganin asali in ka ɗauki wata kaɗanya daga akwai kaɗanya daga tsaniya akwai tsakin waɗannan suna da 'ya'ya daga 'ya'yan ne aka shuka su suke fita sai kuma su girma har su je su girma su rassa shi ne yake cewa fa na yin habbatin wa kaifa sarar shajara ya ta girma daga asalin ta yan kwaya ce da aka gini a ƙasa sannan kuma ta girma ta zama bishiya yake ibhas wa kul man dhal ladhi yukhrij min as-samara ajin kai risal kai bincike bangaren wato bishiyoyi yaya suke yaya kwaya suke a ta tsaki ya take fitowa ya ta girma ka je in ka gama wa kul za ka ce man na biyu kuri min hasamara da waye kuma da ke bishe ta girma kuma waye ke fito mata da 'ya'ya a jikinta da biyu da fito da 'ya'ya mangwaranta ta fito da 'ya'ya wannan duk waɗannan da ta girman kuma wa ke fito da 'ya'ya daga jikinta ta amfana kai ne wani ne abin da ake bauta ma kowai, ko aljan ko mutum kowaye ya isa shine yake wa kul karshen natija sakamakon binciken kai kai da kanka za ka ce manzan nabi ya kurji min fasamara waye fitan mata kuma da 'ya'ya bishiya ya ce sai ka ba da amsa da kanka in dai kwakwalwacin ta ka talauta ke dan bai jirgita da ba ba ka gama da iya ta mai da kai da ya bude ko da suke jan ka coci ko suka cusa maka wani ra'ayi na banza in dai talauta ke ذاك فيه ذاك هو الذي ذاك هو الله الذي أن أمه huwan ذاك labi wancan wanda ya yi wancan kwayar bishiya aka binne ta tafi ta ta girma ta zama bishiya da rasa da komai ita ma bishiya ta fitar da yaya za ka ce huwan lahu shi ne Allah allazi an umuhu mun hanyar wanda ni'imominsa ga sunan wanda suke ta ko na sun ci kasancin bata wata ce ma ma mamakon ruwa ke nan da zai rika zubowa ka ji kamar da bakin kwarya a ji ba haushi to kai jiya an mana ruwa kamar da bakin kwarya to zuban ne yake ba wai yam yake ba zuba ne kawai ke masu sauraron sun fara addu'a kai wannan Allah ya sa ya zama ne shine ma'un hanyar. to ni'imomin Allah da yake akan mu ni'imomi ne mun hanyara ya sunan ta ko'ina duk inda tsawaya ni Allah na mana misali <clears throat> ba za su gane wata nema sai ta rasa ta tafauna eh yau a kai rike maka wuya ka kasa waiwaye dama da hagu da sama da da sannan za ka ce a cikin wuyan nan na wani gama ce da aka samu wani fitirin yake ya ta ko'ina waiwaya baya waiwaya gaban kalli idanun nan na wajen da ka gan wanda aka rasa miki yadda kake jijjiya su kake kallo da su duk waɗannan ni'imomin shi yasa sai kira su an umuhu mun hanara ni'imomin Allah wanda sun ci ne sun ba ki ta ko ina zo hikimatin ba lagatin wa kudratin muqtadira zo hikimatin Allah ba abucin hikima sannan kuma ma abucin kudura wanda take muqtadira kudurar shi wacce aka kaddara ta ita ma kudura duk abin da zai zo su ganki muqaddar eh da wani mikidari da wani gwargwado ba ba ka bari a duniyar jikinka wani lokacin hawaye yanzu ka kai inda suka ba amma da lokacin bukatar hawaye sun yi su rika zuwa ɗin yawu a bakin ka in kaje kana tara yawu kana zubarwa ba ka da lafiya amma an kalau kake kamar zuwa yawu sai bukatar shi ta zo haka jinan nan haka kowane abu kunnanka akwai wani ɗan danko danko haka kowane abu a jikinka yana nan sai bukatar su ta zuwa su su sai to duk kai kake tsara wannan Allah ne ke wannan sai yake zo hikimatin Allah ma abucin hikima wajen samar da halittunsa sannan wa kudratin muqtadira da kaddara abin kuma da gwargwado ba za a cikakken shi ruwa da ake farko mana na sama da za a sako shi ba kuna da labarin ruwan tufana ba daga kasko da ake koya inda wuta take daga nan ruwan tufana ya fara fitowa kaga inda ba a zaton ruwan tirago daga nan ya fara ɓuɓɓugowa inda wuta take nan ruwa fito saboda Allah shi yake kaddara abin da ya so kuma da aka gama ruwan sama da aka ta haɗe shi nan aka ce jirgin annabi Nuhu ya tsaya shi kuma ruwan biyu ya canje shi kenan an yi an gama Allah ke da zo hikimatin ba nagatin wa kudratin muqtadira wannan ya zaka ya dan haddace su ko in ka ga dama tun da suna da daji wannan duka abin da yake so dai rububiya idan yake tabbatar da rububiya sai sake cewa sadaka man tsala har wa yau wani mawaki shi ma yayi gaskiya wanda yake وتسل الواحد لخضرة آه، وقدر تسل الواحد لخضرة والماء جاريا وهذه الصحراء وهذه السهاري والجبال الرواسية تل الروضة مزدانا تل الزهرة والندى تل الليل والإصباح والسير الشتوء والسير الشادية تل هذه الأنسام والأرض والسماء بل كل شيء تسمع الحمد سريع ولو جل هذا الليل وامتد سرمدا من غير ربي يرجع صبح ثانيا هذه التوحيد السلام لا أي متى تنبرا sai ka san amsa ko ka ce ga yadda amsa take ta daidai ko ka faɗi ba daidai ba. Ya ce suka, ya ce sanin wahatul kadara wal a jariya a je ka tambayi wani kurmi a an san kurmi ko inda bishiyoyi ke fitowa su haɗe kyau idan ka ji tsuntsaye suna kuka aka kuma ruwa da sauransu shine waha to ka je ka tambayi wani wurin hajara wanda ya yi kore fatan yanzu muna gani a kilif ana turo irin su ko inda mu ba mu da su sosai amma ka ka dojon su lagos na a nan najeriya ma akwai irin wannan kurmi to ka je ka tambayi kurmin ka sa shi gaba ka tambaye shi walma a jariya da ruwan da ke gudana sa ka je ka tambaya wa hadhihi sahari wal jibal ar rawasiya sanan ka dawo sahara ba wajen irin sulbel kiringo eh ka je nan kuma sahara filin Allah ga shi nan inda za ka ga ba bishiya ba komai sai bala'in tsirrai kawai ga shi nan ka nan sahara kuma ka tambayi sahara wal jibala rawasiya da duwatsu da aka kakkafa su inda aka kakkafa su nan wajen su taraba su Bila, su abuja wani yanki na jas kaje ka tambayi wannan duwatsun najeriya ke nan ya inda muka san abin ko ka tambaye su duwatsun su ma duka sanin rauna muzdanin sanin zahar wannada har wa yau ka tambayi sanin rauba rauba shi ne wuri mai mai eh rauza da yake masallacin shi rauza ne ne riyadul janna inda masallacin shi yake wani yi ne daga cikin dautayin aljanna saboda haka ka je ka tambayi wuri mai irin wannan shi kuma dautaye a ban kasa duk inda ka san shi musdanin ne ma'anar musdanin wanda yake shi ma ya kore fatau mai can gani mai tsayatarwa wuri mai kyau shine musdanin sanin zahara wannan ka tambayi fulawa ko furanni in kana da su a gidanka fulawoyi da suke fitowa su tsinke ganin ban sha'awa wannan da da irin rafan nan ta asuba da take samun wannan shukoki idan ka shuka dawa da sauransu za ka ga tullin cin kamar an zuwa da duka tambayi waɗannan hajjuba da wani yake sanin laila wanda su ba hawa tayar ko tafiya a tambayi dare shi ma wannan bi zina ne na mawaka ka tambayi dare ka sa dare gaba ka tambaye wani isbaha da kuma lokacin da asuba take da dare yake tafiya ita ma ka tambayi wannan bidiyo wannan lokacin wa shadiya shabiya da lokacin da tsuntsaye suke waka shi shine wato za ka ji tsuntsaye suna wani kuka mai daɗi lokacin da gari ya fara haske ɗin nan a ji tsuntsaye iri-iri da kuka iri-iri su ɗaukatar su jira can kuma suna abin da ya shafe su wanda ya shafi wannan halittar tasu to kuma ka tambayi su wannan wannan tsuntsaye Haji ne an sama wal arda wasu sama ka tambayi al-ansam me ansam kune al-arwa ka da raina da sauran jirauka na halittu kuma ka tambayi su eh kun ji fa tattaro halittu ake duk kasa su ga maka tambaye su wal arda ka tambayi kasa wa sama da sama ita ma ta tambaye ka kai ba dike a daina lissafi mu daina lissafin ba za mu iya ba yace san kullu ne kin komai ma ne ka tambayi wata halitta da take gabanka da su hamda tariya za ka ji halittun nan ba a abin su gaban su sai godiya ga Allah ba makaranta ba ba wanne wanne wani ne ne illa yusabbihu bihamdi ba wani abu face yana ma Allah tafi a baya ce mana sai halittu biyu dan adam da aljanu su ne wasu daga cikin su su suke kan da tashin ke dukkan waɗancan kuma Allah suke bauta mu shi suke ma tasbihi shi suke bauta ma sai dan adam a cikin shi da aljanu su ne suke kan garewa ita bautar ko kuma su ce tasbihi Allah ta kama mu cikin masu bauta shi ne shi dukkan tambayi halittun da aka lissafo maka nan dukkan su gaba daya a cikin su ai ba dan adam ko yau da dan adam akwai kafiri za ka tambayi kafiri shi ba ya mahalla godiya ma Allah godiya shi ne ka yadda shi ne abin mota ka bauta dan ka ce Allah na gode ka bani abinci ko ba ka bauta shi ba wannan godiya ta ka ba shi da girki da sai ce duka tambaye shi gaba ɗaya sal kullu shay'in ulham da tariya za ka ji wato ainihin godiya ce da yabo suke ta gudana a wannan halittun da aka lissafo mana ce walau janna na al-layl wa badda da sarmada wannan daren lau na hadha al da daren nan zai tsala ko an ce jannan layl shi ne dare ya tsala gare ko irin karfe biyu na karfe uku kowa ya shiga taifin shi ya shiru ya ce to ka tambayi dare wato da a ce dare a wannan lokacin da ya tsala ɗai wancan da sarmadan ya ci gaba da tsala da tashi a su ba su taho ba wa man ghairu rabbi yurji'u subha thaniya waye ne zai dawo da asuba ka dawo yau ka ce gari ya waye bayan daren da ya zo waye zai dawo da wannan asuba a ce dare ya zama karmadan ya zarce babu yankewa waye zai kawo mana dara sannan ma aji ayi suna na sannan bayi ko yau daren nan da muka shigo a zama cewa kuna kawo ko da yake kawo waye wata yi ya kawo rana babu sai sai Allah wannan fadi ana so ne shahidi na rububiya sai mun fahimce shi da zai wajabta mana mu yadda da tauhidin uluhiyya ko mu aikata shi aikaci Ko wanda za mu bauta mu a nan ba Allah ko fahimci wannan eh, baitukan ko to daga ganin sai yake walau su dabbara walau su dabbarna qaulan Allah ta'ala da za mu tadabburi tadabburi shine ka karanta abu ka tsaya kai tintintini akan abin da abin ya kunsa na karatu wannan ayin da za mu karanta su mu tsaya mai tintintini akan tsayoyin da suka kunsa na fitihu na wa'azi na gargaɗi yake to da za mu yi shine faɗin Allah madaukaki wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana nutfata 'alaqatan وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين. wannan aya da ni da ku duka a gaban mu Qur'ani ce abin da su da zamu tadabburin ta mai kinkini akan abin da Allah ya sabi anan akan ɗan ada. kaga can duk mun wancan halittun an gaya mana dukkan su a tambayi su kaza kaza waye ne duka suna ma Allah suna gode masa to yanzu sai mu dawo mu a akan faɗin Allah da yake wala kad khalaqana al-insana min sulalatin min tin hakika mun halitti dan adam daga tsuntsan yunku ko laka ko tabo ko gane ne shine sulala ba gaure ba komai tsuntsan lata ko taho shi ne aka halitta Allah ne ke hakika tabbas mun halitta ɗan adam daga tsuntsar taɓo wa ake nufi da ɗan adam anan adam alaihi salam kaga nan aka fi wannan ayar shi kenan aya ko yana ce sun maga Allah hulutu fatan fi tsararin mace sannan sai muka sanya ci gaba da halittar ɗan adam a cikin nutsufa digon kenan shi kuma digon mani fi mace a wata matabbata tsararra wato wacce take tana da kariya ta na ita ce mahaifa tsararin mace sai muka sanya ci gaba da halitta ɗan adam da can adam ne aka halitta daga yin ko kake kasa Ba kuma sai aka ci gaba da sa halitta ɗan adam inda za a ci gaba da rayuwa da halitta shi Shi ne wato ainihin nudufatar yi tsararin mace muka halitta ɗan adam daga nudufa ɗigon mani shi ɗigon mani za a ɗiga shi a cikin tsararin mace a wata mahaifa wacce take an tsaye ta ta ko'ina iska ba za ta shiga ba wani wasu wato virus ba za su shiga ba abin da zai shiga shi ne tsararin mace Allah ya ce sun makalaka na nudufa fata ana haka sannan muka halitta daga ciwon nan digon maniyin sannan ya koma alaƙa digon ce digon mani kwana arba'in ya koma ne digon jini Allah ya ce fa na la ta murgatar digon wannan jini bayan kwana arba'in kuma sai muka halitta tsoka sai zama ɗan tsoka ɗan bulbulalla wacce ba ta wuce ta ba fa khalaqana al-murghata bihaman tashi bayan kwana arba'in kuma daga nan tsokaci muka halicci kasusuwa aka saunan izama lahma sai kuma muka fitirce muka rige wannan kasusuwan da nama yana za a baka irin wannan tsazo me yake ce mai skeleton ko kwarangwal a baka a ban mace da kwarangwal ɗinka cikin in kasusuwan suke karfi yaya sai su rika ya cikin mahaifa da sai a kawo nama kuma sai a lulluta wannan kashin haka Allah yake ko oh, fata saunar ma lahama wannan kwarike ne dan adam ake bayani a kanka kana cikin mahaifarka duk baka san da ake wannan aikin ba Allah yake sun ma'ansa anahu kalkan akara daga nan kuma sai muka sake halitta ta halitta ta daban daga an halitti kasusuwa an sa mashi tsoka an yi jijiyoyi an komai an sa ina zuciya take ina numfashi ina huhu ina waɗannan abubuwan ogan ɗin wanda da su za a zo a ɗaga numfashi shi kenan kuma su fara aiki a ila illallah Allah shi ne Allah to shi ne Allah ya ce sun ma'anci ana su karkan haka Allah ya ce bara tabarakallahu a kanin harbi tabarakallahu albarkan Allah sun yawaita waye ne shine asanul khaliqina mafi iya halitta masu halitta a dubi yau ababa da ake kwaikwayo na halitta Allah ake da da suke ya suke mun ce kwanaki tsuntsu aka kalla aka jirgin sama ko duk yawanci halittun nan da ake sai an kalli na ubangiji duk ubangiji bai kalli na kowa ba shine bagisu samawati wal ard matakin sama da kasa ba tare da yaga kamfurin kasan wani ba sanne kai ba tare da yaga kamfurin saman wani ba sanne kai amma duk wani wanda zai wani abu a rike rike ne ya kalli na ubangiji kuma ya kalli sai ya kwashi kayan ubangiji sannan ya nashi dan bai da nashi wani da nashi sai da ba ka da sama da kasa kai ma kan dan kai waye kai kai ma na waye kai ya jama'a wannan fa tauhidi kenan ba karatu mai daɗi irin karatun tauhidi wanda za ka san Allah ka san Allah shi ne Allah ka ba shi haƙƙin shi shi ne ake cewa ma qadarullah haka qadarihi ba su ba Allah matsayinsa da ainihin ya ba kai shi ba shi ne ne ba ka tauhidi sai mutum ya je yana shirka na bauta ma wani ajiyar halitta saboda bai bai san Allah ba sai ka san Allah sannan za ka san shi cancanci abota mai idan ta mana wannan aya ce yake yulqa da nuzfatahu fi liqa'in bil halal a mu'amra'atihi nan zai ɗan mana sharhi ne na wannan aya sai mun nasu ka koma ka kara nasuwa ka fahimci yadda Allah ke halittarsa da farko mutum ne zai jefa wannan igon mani a wato a ainihin mahaifar matarsa yace fil halali a tayyib ta hanyar halal matar ka ce da ka aura aka yi fatiha aka ɗaura muku aure halal ne ka ne ka kusance ta ita hawan ta wannan kusanta sai ka je ka jefa maniyan ta a cikin mahaifarta yace ku yaddi uludufatahu imra'atahu sai ya ba matarsa ajiyar wannan digon maniyi naka tilka nudufa allati tauri. ala malayin hayawanat limanawiyya wannan digon mani wanda ke fitowa daga tsakanka ya tafi a matsayin sana wato ya kunshi miliyoyin halittu na digon mani kada za ka kinzabi ma matarka abin da kake mata kinzabi miliyoyin halitta ke ta mani da za a halitta da shi da za a yi samar da ɗan adam to ba wai kwaya ɗaya ne ke ke fitowa da gare ka ba miliyoyi ne wanda ake kiran su a haiwanati manawiya wanda in aka sa su za a auna a ga tun daga nan suna gare rai suna mutu kuna fahimta da kyau yace da ta saba ku kulluha idan ka zuba ma mace a mahaifarta yayin da take jima'i to za su rika kudu suna tsirin tsere su. لتصل إلى قروس جميلة واحدة تسمى بالوهبة za su ta gudu a cikin mahaifa suna ta kokari su je da je ta haɗu da amaryarta wannan ɗigon maniyin nata da ta miliyoyi to za su ta gudu suna suna ainihin mutu don su don su ta haɗu da amaryarta kyakkyawa wato kwaya ɗaya wasu ana kiranta ya ba wato bayar wato abin nan kwai wanda ita matarka ita kuma mahaifarta ta fito da ita to lokacin da ka zuba maniyanka miliyoyi zai tafiya ta musu musu yana neman wannan kwai da matarka ita kuma ta sako shi daga mahaifarta ya taho inda za su haɗu kuna jin bayanin ce, la takhruju min rahmin mar'ati illa da cin su sha'ari wannan hadisa din amaryar maniyin ta da za su haɗu sai ango da amarya wacce za su haɗu mahaifar matarka ba ta kako sai so ɗaya a wata haji sai maniyin ta da zai fito da nata wannan daban amma kwai na matarka da za ta nasa shi daga mahaifar da ta fito da shi so ɗaya suke nasa shi kuna ganewa idan a wata ta yi shi a wannan lokacin ta halittu kullum hayawanat almanawiya fi hadha da tsari ke tsawili al-buwa wancan mani da ta zuba halittun sama da miliyan suna ta mutu mutu suna neman kwai da matarka ta sako don aka dace ta sako shi a wata so daya wannan mani da ta zuba miliyoyi wato zai ta tafiya tafiya mai nisa kafin ya haɗu da ita a cikin wannan mahaifar da ta zuba to a wannan hanyar yawancin su za su ta mutuwa wancan ya mutu wancan ya mutu wancan ya mutu haka za su kai yi da tariki a tsariri ilal buwarda a wannan hanya da za su kai suna lalidan ina za su haɗu da wannan kwai da matar ka ta sako galibi su duk sai su mutu kuna gani au ila a al jamila suna kala dinan wannan amarya kyakkyawar amarya shi ne wanda matar ta sako wala yasil ila buwayda illa hayawanun manawiyin wahid wannan mani na ta rizki ba miliyoyi ba zai yi ya karar da wannan kwai da matar ka ta nasa ta sako a mahaifarta ba sai ba ya tas shi ne zai iya rayuwa shi ne zai iya zuwa ya cin mata hadhihi malumatu daqiqa lan yatawassal ilayha ilaiha na al-hadith illa min sanawatin qalila jiddan yace wannan ilimi na rasali kuma da bangare na sanin kemi jiriya ake samar da shi a ciki yace wannan ilimin sabon ilimi bai bayyana ba sai a 'yan shekaru kaɗan kwarai sannan masu bincike na wannan zamanin suka san wannan yace ma annan sadikan nabi la yatiqu anil hawa qad an anha min arba'ati ashara qarnan tare da cewa a sadiqul masu mai gaskiya abin gaskatawa shine manzo sallallahu alaihi wanda bai magana game da son zuciya ya ba mu labari gama da ƙarni goma sha hudu da suka wuce فقال كما في صحيح مسلم كما يدعى النبي في صحيح مسلم حديث إن كان تشكي من حديث أبي سعيد الخدري لك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأجل أن تنبيع النبي جمال أزنو ليه أزنو azalo shine kana da matarka ba ka so ciki ya shiga kuma kana so ka dan kana da bukata tana da bukata amma ba ku san ciki ya shiga kila sau da wani dalili kila da wani dan bai kwaji ba ko kuma tana da wata larura da sauransu ko kuma dai kai ba ka so ka tare ƴaƴa saboda kana tunanin makarantarsu da sauransu da waye ne sai kake ganin ya kamata a sami daga kafa wajen shiga ciki abin da ake ce matazara haihuwa a yau wannan lokacin sabon ki tambaya annabi game da yin wannan hazano shi azalan shi ne mai kwanciya da iyalin sai ya taho zai in zari sai ya zari a zakarin shi sai ya awaki ba zai yi a cikin farkin ta ba ne azalo dan kada kike shiga kun gane yace to annabi sun tambayi annabi game da wannan faqala ce ma min kulli ma'i yaqulu al wa idha arada Allah khalqa shay'in lam yamna'hu shay'un wannan hadisin muslim nabi yace ma min kulli kullum ma ya kulli wala ba kowane ruwa na mani da ɗan adam ke fitarwa ya zuba mahaifan matar da yake zama ta ba ya eh, sau nawa ake jima'i wani ma yana samun dan babu sai Allah ya so kuna ganewa shi jima'in sababi ne na samun na amma ba shi ke samar da ɗan sai Allah ya so saboda yake ce wa idza arada Allah khalqa shay'in to idan fa Allah yayi nufin halittar wani abu lam yamna'u shay'un ba wani abu da zai hana shi sasa na biyu ce da sabon su tambaye ta ce ce ku je ku azalan ku amma ku sanya Allah ya so halitta ko a kan dutse zai ana ta kafa kafa kada shi shiga yadda aka tilliɗe mani na ka yi shiga ka sani ba ya yasa ake ma samun matsala mata ma eh, sa ba a wannan abin da ake ce matsalar haihuwa sai da ake fashin bangare biyu kai da naka da naka ba ita za ta je ta ya ɓoye ba kai ma ba kai za ta ya koyi ɓoye ba dukkan ku za ku haɗu ku yi ittifaki kuna so ku yi abin da yake na tazarar haihuwa saboda haƙƙi ne ko yana da haƙƙi. kuna fahimta eh lokacin jima'i mace tana son a gama mata komai ki gudaki to kaga ga kace kai ne kake da ra'ayin kaga za ka cutar da ita haka ne ko ba haka ba amma kai kai da kike kai da to shi kenan saboda haka a wannan lokaci annabi ya tafi wannan yake a je a yi amma ba duka ma ruwan mani ke samun taɗa ba amma idan fa Allah ya so halittar abin da ya so to ba wanda yake hana shi fal muradu bil ma'i huna al abin da nufi da ruwa a nan shi mani saboda harshe na ilimi na karatu ana sake abubuwa da ya ce wato lan wato ainihin eh, farko ma min ma'aikin, ma'i ce ma min mani ba saboda a sake magana kun gane da kyau harshe na karatu kenan shi ne aka ce abin da ake biyu da shi ne mani a shari'a kama fi qaulihi azza wa jalla فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ke, Allah ya ce ɗan adam ya yi kallo mana yin makulika daga ne aka halittu shi Allah ya bada amsa ya ce kulika min ma'in da suke an halitta shi ne daga wani ruwa da yake cin kwaɗa juna shi ne bambancin mani mace da namiji ya da mace da na namiji na namiji sun kuɗa juna yayin fita ita kuma na mace ba ya cin kuɗa juna yayin da zai fita amma na shi alamar sha'awa kenan kuma da lafiya rika sun kuɗa juna haka Allah ya ce kuli min ma'in da suke ba ke kuli min mani da suke ba ta sakaya amma mani ake nahi fayasilu ilal bautan ilal buwayyaki hayawanin manawuyin wahidin yayin da mai namiji yankin zagi a cikin mahaifar matarsa wannan ya zuba miliyoyin mani to idan suka shiga buwayya shi wato fayasilu ilal buwayyaki hayawanin manawuyin wahidin wani halitta na mani kwaya ɗaya shine zai iya tarar da wancan kwai na mata da ta sako a cikin mahaifarta baya ɗaya na mani ne zai ke cikin maka wata karzul goyon da su alaiha tajin mushe'un ita matar yayin da ta nasa kwan ta sako shi daga mahaifarta ya shigo cikin inda zai haɗu da wani namiji to sai a yi masa a kansa kan kwan ya sa mai wani taji an san taji kalli kenan ko wanda yake shekun yana kyalli a kan shi ɓannaci na macen a nan wurin me yasa za a sa masa wannan wato litalkita an zarar hayawanati manawiyar ilaiha to wancan kwayan halitta na maniyyanta da ta zuba su ta iya hango ta iya lalubo ina fannin yake sai a sa mai wani kyalli sai rika kyalli in kuma suna ta motsi suna neman shi amma galibi suna ta mutuwa sai a sami kwaya ɗaya in Allah ya kaddara za a sami sai ya tafi ya cimma wancan kwai wanda a daidai kansa an samu mai wani kalli wani tas mai kalli ya ce wannan fa'iza karaba min halhayawanin manawi idan wannan halittar mani da ta zuba ya kusanci wannan kwai na matarka da ta sako a farazatil buwai da ta ina sai ita kwan matan sai ya fito da wani ruwa sai ya turzo da wani ruwa daga gidansa yanzu da Allah wannan ku je ku zauna da likitoci masu bincike da su sai kwan ya fito da sai ya turzo da wani ruwa min waza'iki hadha sa'ili an yumsika hayawa hayawan malak aikin wannan ruwa da ya fito da kyautan shine kokari ya gaski wannan mani naka da ya taho yana tana da bansa dama wannan dan kwan da zai fito da kyautan aikin shi shine maza ya zo ya karfi wannan shi mane da ka zuba kwaya ɗaya mai rai da ya muna fahimta biyar ce biyar da suka ana gidan ribuwa ya za domin ya zo ya manne a jikin garu ko jikin bangon ita wannan tsai da matar ta sako ya ce fa ya burzul hayawanul manawi da za ki da za ki sa'ila shi ma mane da ta zuba kwaya ɗayan halittar shi ma ce kun zo da wani ruwa a jikinsa shi can kwai ya fito da ruwa ko kai ma na kama ne sai fitar da wani ruwa shi nan to da an wannan shi ma ne na ta eh, kwai ya buɗe ya fito da ruwa kai ma na ta ya buɗe ya fito da ruwa to a daidai wannan lokacin wato liyubaddi da juzu'an yana at-tajil mushi'a ko al-mushi'i ila jismil buwayda wannan daga nan sai ruwa ya su haɗu da naka na maniyinka da na wancan kwai sai su fatattaka jikin kwan mataka kuna fahimta sai su fatattaka shi daga nan ya tsula alaihi an ya gidara ha sai eh, kai maniyinka da ka zuba ya tafi ya je ya haɗu da wancan kwai na mataka sai ya samu ya kusa ya danna zai shiga cikin kwanci ta matar taka a iza kara alhayawanu jidarar ba? idan ya je keta jikin wannan wato kwan matarka da ta nasa suka zo suka samu suka haɗe keta ya shige ta wa da ta hawwala hadin amshad. amshal daga nan ne barbara sai a sami barbara a sami ruwansa na mani da ta samu ya kasantar da rai da kwan matarka da ta sako sai su zo sai su haɗu sai su gaura shi ne aka ce daga nan ta ta hawan hadisin nutfa igon maniyinka da wancan kwai da ta naso sai su gaure sai a sami al'amshan shakuɗa kenan a ƙasa yanan ba an ganin ba da ce kama ta'ala inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi wa ja'alnahu jami'an basira Allahu akbar aje fa qur'ani yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin mu mun halittu ɗan adam daga nutfa digon mani amma amshajin wanda ya gauraya da nutfan mani da ƙwai na mata suka je suka yi shiga ciki suka gauraya suka haɗe suka zama abu guda Allah ya ce fa ga Allahu sami'an basira sai ga ɗan adam mun halice shi ya zo duniya sai kuma ya zama sami'an mai ji basira mai gani amma da ta yi mani ne ya je ya gauraya da ƙwan mata shi kenan ba mu koma cikin matsalin ko ya ce ba da ayyamin kalilakin ila alaƙa yanzu ba an gama komai ba daga ba ka san da ake wannan ba da ka je ka kwanta da matar ka kana neman Allah ya ba ku da ita ma da take da cikin da mai ba ta sani wata sani yadda cikin ya shiga kuma da ɗan fara ɗan laulayi da ɗan zubar da yawu da abinci bai mata daɗi ba da waye wani yiko na ubangiji amma kai goga sai kana san kana sabgarsa a wannan lokacin ya ce to bayan wancan naka da naka sun haɗu kai sun gauraya to daga nan fa ba da ayyane kalila bayan kwanaki kaɗan shikinin sai wannan ila alaƙa sai zama ne gudan jini da niyyar kada ɓanta sun haɗu sun gauraya an kwana arba'in to sai kuma su zama ɗigon jini daga nan sun ma ila murgakin daga nan kuma sai zama tsoka eh wasamma Allahu! tabaraka wa ta'ala mudgha ba ita ce cin ba ko mudghatin ko sai an yi wa Allah Allah ya kira ta tsoka tabaraka wa ta'ala mudghatan li anna al-janina fi hadhihi al-marhala yushbihu kada at-lahm allati wa madghatan lisan ko al'asnan da ke an kira ta tsoka saboda jirgi lokacin ɗan adam bai wuce ya tsokar da mutum zai wato taune ta da harshen sai haɗiya ta tsoka wani waje ana so ka san kan fa kai karan ka gane a karan kanka ya kamata ka san kashe lallai ya kamata ka bauta mu Allah kuna fahimta da kyau yace wata tahawwala al-mubgha ba'da zalika ila irani bayan an sake kwana arba'in? ko kannan kuma sai canza ka koma kashi sai sa karantuwa lamu bai tsere gida uku wai mamaki kiran kai la ilaha illallah sai Allah ya ce wannan ba sai kike ba eh shugo mani da dubi da shi ga mahaifar yadda aka yi yawo yana neman ta tana neman ta zo ka hade ai gauraye sannan ai wannan kwanaki ya zama kaza ya koma kaza ya zama duka Allah ke wannan yace lam aqul ila azamati to yace anan wurin kaga mai ce kaga an ce kan muzghatin ko as'alaka ko duk alaka alaka amma da aka zo nan sai aka ce wato ainihin wata tahawwal al-mubgha ba da zalika ila ighani ashi sai kuma ya koma kashi lam aqul ila azamati bai ce zuwa wato azamatin babban da tahawwal ila al azam wannan tsoka za a canza ta ta koma zuwa wannan tolito zuwa al abin adinnan naka farangwani. za a canza tsokar ta koma wani fahad kawai don wancan tsoka an canza ta yanzu ta koma kashi sannan wato wannan ayi wannan wato ainihin ne haka ne fi zai fi tanasuki duka duka tsari tsarere in ka ɗauki haƙurƙuran sai da aka ƙara su wannan ƙashin bayansa idan ya tafi a jere duk ƙwaƙwalwar sai da aka ƙara maka ita ƙafafunka kowane a jere ba wani wanda wani ke zarta wani komai tansik gina komai an tsara shi a tsare wal jama'a ga kyau wal ibda ga ƙayatarwa ko ba ta ce ba da ɗan insani fi ahsani da ne. an halittu Allah ya mun na da ke ai ka zama kamar dabba ba komai ka shi na a tsare kunnuwa idanu baki hanci yayi komai to yake wannan dai a bisa tsari walau nazartu ila al-haykal al-azali fa hak da za ka kalli wannan kwarangwal din shi kadai la arabta rabbaka ai da shi kaɗai ya sa ka san ubangiji ba ba za ka sani ba a duk kwarangwal ma za ka aje maka shi yana da can gani ne ba kyan gani za ka ga kwarangwal ga shi nan yan kasusuwa ne ga shi nan ba amma ina sai a kukunce maka shi yace daga nan za ka san ubangiji ka na aina ja'a a haykal al-azami daga ina ka zo daga wannan farangwal din na kashi daga ina ka zo da shi wa za ka zo aka kalla aka mai da shi cikin da cikin digon mani ya canza ya koma jini jinin ya koma soka soka ta koma kashi duk a cikin mace ake wannan yace kana ma'an mahinan kakiran ta ila wani ila haykal al-adami asali wani ruwa ne wulakantacce mani ya cikin maka ba sai wanka ba min ma'in mahini haka Allah ya shi ruwa wulakantacce daga nan ne amma ya canza ya koma farangon ya ce farangon ma yi fi da lahani sannan aka kuma fitirce shi ko fita da lahm aka fitirce shi wannan kashin da tsoka da an bar shi haka zai kyan gani ɗan za ka ce ka nuna ɗan adam ko rashin lafiya ya kanjani yana da kyan gani to balle kuma a ce ƙwarangwal kawai za a jika za ka kallu wani zai zauna da kai aka sikirce tsaf ana haihuwar jariri ya faɗo gwanin ban sha'awa malam tsaf an rike shi da komai da gwanin ban sha'awa yace sun mata aki marhalatul khalqil akhar sai kuma wata wato mataki na halitta sai ya sake zuwa duk ba an gama wancan ba an yi sauka an tsaki an sa jijiyoyi da komai don an bar haka kuma yaya an gama ne me aka yi Yake sai wata halitta ta daban ta zo ala ta saurara wahiyar marhalatu nafsin ruh ita ce marhala mataki na hura rai wanda ba kana da kyau dan uwa yace wa huna waqafa alimun al-ajinnat shi shine al-qis eh, wato kare yace anan ne wani babban kwararren masanin halittar dan wato jariri a cikin uwarsa wani babban masani na duniya na sanin halittar ɗan adam a cikin uwarsa a nan ne da ya zo yana ta bincike yana biyo wancan bayanan da muka yana ta idan zo da biyan nan yace wa saraka hina raqaba marahil al-mujali fi batni ra'atin yazo nan da yana ta da da idan nan ta kawai sai yayi sai ya sowa ya kara ya yi wani ihu yace ne yayin da ya bibi yadda yaro yake girma a cikin uwarsa jariri yadda yake ta girma tun daga ɗigon maniyan nan ko waye waye ya ta biwa yana da cikin yace fa hina ma nufi kake ro yayin da ya gazo daidai da aka busa ma wannan jarire rai a cikin mahaifiyarsa wa dakkal an yadda zuciya ta fara bugawa ta fara harbawa zuciyar ba zuciya ba ce ɗan za ka gama ta sace cikin fa ɗan fara harbawa ta ga wani ɗari ɗari ɗari wata hudu kenan daidai arba'in arba'in su uku nawa kenan kwana ɗari da ashirin wata nawa hudu to daidai lokacin ya ce daidai wannan lokacin da zuciya ta fara fitawa tana buga wato ainihin wana ba tana bugawa irin nata wata harakar jini harakatan kamilatin ibadin umri yaga yaro ya fara motsi cikakken motsi a cikin babarsa taraka hadal ali wannan masani na halittar ɗan adam a cikin babarsa kawai sai sa raki ki ya ihu ya tsoka ne ya ce biya zago biya zago aihu na Allah shi da kanki ya ce tonan ba a wurin shi don wannan mani da aka yi mai rai ya tafi da kwan aka mai rai shi duk bai iya gane Allah ne sha a sai da ya zo nan ya ga gaje yanzu an gama komai bai motsi da kuma sai ya fara zuciya ta fara ya yi shi da kan shi ke ko nan fa wannan fa aikin Allah ne la na abadan an aki hadhihi zuro illa min Allah yace har abada ba wanda ya sai zo da wannan ran wannan jaririn da ne jinjirin ya rika motsi ba wanda zai zo masa da rai sai Allah jalla wa ala Allah mai girma da daukaka wa tabarakallahu hasanul khaliqi tabarakallahu hasanul khaliqi albarka Allah ta yawaita wanda shi ne ahsanul khaliqi mafi kyawun halittar masu halitta eh liza yantiku ربنا أنظارنا لنتدبر ta arrafa عليه فيقول جل جلاله وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى ألا يكفي سامساك ويوي تنانم da kallonmu da تنم أبوى abubuwa guda uku ne eh wato yan fito rabbuna yan eko na Allah ya ce sa mu waiwayar da jin mu ganinmu zuwa mu yi tunani wannan ta fakkar amai mai nake mana tasu ɗin ɗazinan ta daburi ƙasar ɗinkin jini a kan abin da ta karanta ko ka gani wani ta fasara shi ma mu yi cin jini wani na ta'arrafa alai wa mu san Allah shi ne Allah wa ya kulu ajiyar jalla wa ala yasa Allah yake cewa fi an fusi kun fara tusiru a karan nan kuwa yanzu ba za su ku zama masu basira ba afala tusiru wa fi anfusikum ga aya na a karan kanku da abin da muka karanta yanzu aya ce ko ba ya kamata mu wasu yan uwa za ga sai mu tsaya nan aya ta gaba ita ma tsarin bayani a karatu da gaba insha Allah muna da rai sai mu tsora. yanzu dai mun ji mawallafin littafi dan zamani ne Ina alakanta karatun da abubuwa na 'yan zamani don ya zo su ba su gane sai an haɗa karatun da zamani shi wannan babban likitan mai bincike da ya gama bincike shi ya zo ya cik ya gaske wannan jinjiriya zai sai da ya fara harbawa yanzu wani shi duk karatun da muka yau ba a birge shi ba sai bayanin likitan nan wanda shi ne eh to duk sai mu haɗa ke ai ilimi ne ko eh da bayani na alqur'ani da na hadisi da na magabata da na wannan ta mu haɗa da mu a addinin Allah ya sa mu dace